من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba ɗan uwa da ke tare da mu a nan da ba saurari saurare da kallon mu a gida assalamu alaikum wa mu da sake saduwa a cikin shirin mu na rayuwa mai daɗi inda muke karatu littafin lata hazan da ta ayyul karni littafin da yake dauke da wasiyoyi daga littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi da maganganun magabata da maganganun manyan malamai da maganganun mutane masu hikima na musulmi da waɗanda ba musulmi ba da kisoshi da wake duk domin ya gaya mune da za mu samu rayuwa mai daɗi yadda kuma za mu gudani damuwa a rayuwa a kowane shiri ma da yake bamu yakan ba mu shawarori da muke karantawa wannan shine shiri na ashirin da ɗaya kuma za mu tashi shawara ta gaba mala ya ce wakfa dakata in gaya ma wasu abubuwa wa'annan menene bismillah kan tamu menene لا تحزن فإن المرض يزول والمصاب يحول والذنب يغفر والدين يقضى والمحبوس يفك والغائب يقدم والعاصي يتوب والفقير يقتدي malam da yasa mai dake ba mu shawarwari ya ce lati hazan kada ka samu damuwa fa innal marada yazulu gashin lafiya za ta tafi in mara lafiya gari ka zai ji dama in kai ne baka lafiya lafiya za ta tafi wal musaba yahulu wanda aka a sama da musiba musibar za ta gushe yi kufa zunubi kuma Allah zai gafarta domin shi ne mai gafarta zunubai wadda yana yi kuga bashin nan za a biya shi kakkara mu wal mahbusa yufaku wanda aka kawai za a sako shi ba can zai tabbata ba wal ga'iba yaqdu wanda ya tafiya bayan nan zai dawo idan ɗanki ya tafiya makaranta ko ya tafiya neman arziki ko wani abu zai dawo wal asiyatu wanda mai samu Allah nan zai tuba yaron nan da baya jin magana yaron nan da baya zai tuba insha Allah zai shiga zai zanna kwarai wal faqira yattani talaka ma zai samu wadata sha Allah wata kudu shi ka dinga fata ta gari fata ta alheri cewa wanda ke cikin matsala insha Allah zai samu kuran yawa wanda ke cikin damuwa damuwa za ta tafi wanda bai da lafiya zai samu lafiya wanda ya tafi zai dawo wanda aka daure za a sako shi wanda ke cikin talauci ma Allah tabaraka wa ta'ala zai mai yalwa da yalwa tai don haka fata ta gari abubuwa ba su tabbata akan abin da ba a jin daɗin shi ma inna ma al-usri yusra mun ta karanta inna ma nusra yusra abuwa ba su dawoma akan gefe daya abinda ba a jin daɗi rashin jin daɗi da jin daɗi aka haɗa aka yi rayuwa shawara ta kuma da yace mana ne la tahzan lahibu shamsi yadfa'uhu warihu zili wa zamahu alhajirati yubridu alma'u an-nabi wa abdatu al-ju'i yusakkinuha al-khubzu dafi wa mu'anatu sahli ya ya nawmu al-ladhi طيب ما لا يتلات هذا النهيب الشمس ينفعه وارث الذل kada ka samu damuwa zahin rana inuwa bai yalwa za ta kusa da shi in ce dade cikin rana in shiga cikin ruwa sai ya mance da shiga cikin rana wata kuka shiga cikin damuwa in ka zo ka shiga cikin jin daɗi zai mance da kai wannan damuwa ya ce wa kuma ulhajirati yugudu ma'un namir zafin a kashin wadda ka ji a cikin tsakiyar rana ruwa mai sanyi za su tafiyar da ita in ka sha ruwa mai sanyi sai ka ji kishirwa ta tafi shi kenan kuma baka jin cewa ka hanyar da ke kishirwa domin na da kishirwa wa ju'i al tsananin yunwa da aka kuma zo ma ka same ta wanda ka sa ciki za tafiyar da shi wajen duk bin azo ya maka magana wanda ke cikin gidan kuku za a sako shi wanda ke cikin talauci zai samu wadata wanda bai da lafiya zai samu rashin lafiya bayan wani kuma lafiya ya samu rashin lafiya ya mace da ciwon ciwon ba zai dinga damu ne bai yanzu bayan wani a gidan yari a sako shi zai mace da waccan wahala wace duk abin da yake ce maka daɗi na nan tafi bayan bayan wahala kuma in daɗin ya zo mantar da wahala yake gaba ɗaya kan babu wahala mutum zai kasancewa ai ce wa ma'ana tusari ya ku halin labe wahalar da ake samu ta rashin bacci wani abu ya hana maka bacci don tsoro ko jiran jarabawa ko jiran sakamakon jarabawa ko rashin lafiya to in kai bacci mai daɗi bayan ka ya tafiyar da wancan wahalar ba samun mutum a cikin yana ta ranka bacci yana ta in kai bacci ɗaya misali in kai kwana uku baka bacci saboda wani wahala sai yin da ka samu baccin awa takwas in ka farka ya jawa bacci sai ka kuma ranka bacci wanda kai ya riga ya tafi in kai kwana uku kana jin wa ko da yaushe ka samu abinci mai kyau ka ci ya ji wa sai ka ranka ka ci wannan na ya hau kore babu inda za ka sa wani yana fata mun bayan da ku haka inuwa in ka dade cikin rana ka shiga inuwa baka cewa annin ka baka inuwa domin ka san kwanan ka uku da cikin inuwa ba guda ta yi sama sai kaka damu buhar da ke ciki a zuya ce za ka samu warkewa za ka samu waraka za ka samu yalwa in ka samu wannan yalwar za ta mantar da kai wancan wahala haka da ta haka yanayin rayuwa yake shawara ta gaba sai malam ce ikhtari nafsika wa ikhtarahu Allah laka ka zaɓa makanka abin da Allah ya zaɓa maka wata in Allah ya zabe ka ya sa ka a cikin wani yanayi ka kai wannan yanayi wanda Allah ya ba talauci kai da talauci wanda Allah ya ba ka kai da arziki mai talauci ka tsaya inda Allah ya tsaye ka mai arziki ka tsaya inda Allah ya tsaye ka da arziki in Allah ya baka in Allah ya baka lafiya ka yadda da haka in Allah ya baka rashin lafiya ka yadda da haka duk abinda ikhtari nafsi kama ikhtarahu Allah laka ka zaɓa maka ka abinda Allah ya zaɓa maka Allah ya ka baki ka kace ka mai kanka Allah ya ka na Afirka ka ce inda ka za ka yi ka duk inda Allah ya tsaye shi tsayanan tsayanan ka zama kanka da Allah ya zaba ni malam ke cewa qum in aqamaka wa qad in aqalaka wa qud wa qud in aqalaka wasbir idha aqaraka washkur idha adnaka فهذه من لوازم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Allah ya يشي قم الى قامك كتاين الله يتسيد ka الله يكرك قومك كتاين قومك هكذا ko in akalarka ka zauna yin Allah ya zaunar da kai in Allah ya kaba ka hau kai da dare da Allah ya yi ka kuma yana ɗaukar ina ka ka tsaya inda Allah ya tsayar da kai inda Allah ya ce ai sai ai sai Allah Allah ya ce ai zaune ai zaune haka rayuwa ta cikin sallah akwai da ka tsaya akwai da ka zama akwai da ka kuya akwai da ka sujuda wasu ga ina ka kai hakurin Allah ya samu ka talauci ba matsala ne ba kin da yake samu ka talauci ba yana da hikimar da yi haka wasu kuma yana gada ka ka gode mai idan ya wadatar da kai so aka ka gode mai ta yin abubuwan da yake so ka yi fahadihi min lawazimi wannan yana cikin abin da ya lazimci cikin abin da wannan hadisi yake nufi inda annabi ya ce raditu billahi rabban na yadda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islam dinan na yadda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin alaihi wasallam nabiyya na yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi a wannan lokacin da kake bayan kira sallah bayan salati an yi Allah mu da ta masa da wannan ko wani jibulahi babban nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya ko mai sallallahu alaihi wasallam nabiyya to kaga ka na yadda da Allah mu zai kuma yi ya ga abin da ya kaddaro min na dauka na yadda musulunci a matsayin addini inda aka sai sunan zan tsaya na shi da annabi Muhammad sallallahu a matsayin annabi za ka samu kanka abin da Allah ya zaba maka duk abin da Allah ya zaba maka shi ya fi maka alkhairi haka ka tsaya biyan abin da ba shi Allah ya zaɓa maka ba shawara ta gaba mala ya ce latuwa fita sako fatin nasa ka kula da yadda mutane ke tidda al'amarin su da suke so su yi munana maka da suke so su bata maka ba abin da ya samu ka sai abin da Allah sai abin da Allah Allah ya kaddaro maka ba mai iya amfani da kai komai ba mai iya cutar da kai komai ko da mutane sun taru su amfani da kai ba za su iya ba ko da sun taru su ce da kai ba za su iya ba ka ta mun malam ke cewa kasa fa wala la yamlikuna darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nushuran wala thawaban wala ikaba mala yace fa innahum la yamlikuna baban wala nafan su mutane ba su mallakar cutarwa ba su mallaka amfani ba mu iya mallakar cutarwa mallaka amfani wanda kaga ya amfani ka da ikon Allah ya amfani ka da dalilin Allah wanda kaga ya cuta ma da dalilin Allah ya cuta maka da kudura ce da iko ne kun ga wannan tafi bi shawarar su kasance sun yi kama da juna ko ka haka Qur'ani yake shi ma ya yi kama da juna ko mutashabihat haka yake ya yi zai kama da juna masaniya wanda ake mai ana maimaitawa a karanta wannan ayar kaji ka zai kama da wannan shawarorin da yake ba musu masu sun yi kama da sun yana yana yana kamar maimaitawa ne amma dai akwai bambanci ce wala mautan wala hayatan ba mai mallakar mutuwa ba mai mallakar rayuwa wala nushuran ba mai mallakar tadda mutane wala tsawaban ba mai mallakar lada wala iqaban ba mai mallakar zuriya abinda ake cewa cewa wala bai da lada bai da zuriya gaskiya ne amma ya faɗi ta wajen kwaye kai kasance wani kawai fata maka rai ko shi da gaskiya ga ni na raya da ke baka da lada baka da sirri ba gaskiya ne babu mai lada babu mai sirri, don ka duk ba mu iya cuta ba mu iya amfani da kai sai Allah ya ka kudu ta sai ka dinga rayuwar ka lafiya lau kana jin kana jin daɗi ka ji manyan manyan mallamai na baya magabata da suka fahimci haka ga yadda suka yi rayuwa suka ta mana ni sun kai قال إبراهيم بن أدهم قال إبراهيم بن أدهم نحن في عيش لو علم به الملوك لجادلونا عليه بالسيوف malaci ce kala ibrahim bin adam wani cikin malamai magabata da ce ibrahim bin adam cikin tabi'ai ne yake to nan fi aishi mu malamai cewa su kenan su malamai da masu hota ma'alla ya ce fi aishi muna cikin wata rayuwa lau alima bihil muluk da kuna su san wannan rayuwa da jada duna a rayu bisu da sun yi fada da mura ta takuba don muna cikin jin daɗi muna cikin yarwa muna cikin mu karanta mu yi don Allah mu bari don Allah mu tsaya inda Allah ya tsaye da mu mu yi abin da Allah ya su ba mu kuma tsoron kuma ba mu tunanin wani zai iya cutar da mu ko zai amfani mu sabanin kila mai mulki na tunanin wancan zai iya sa ya ji zabe wancan zai iya sa ya maki wancan sun kai kiyaya da ni wancan kuma ne kullum shi da cikin naira na biya wajen can wannan sun gaida ni wancan ba su gaida ni ba wancan sun zaga wancan ya kuma fati kaza <laughs> sai ka ta ci sai akwai duk ya dame shi kaza yi kaza kaza yi kaza Na yana hasa ga ayin da kace wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim ayyub in gaba malai ka ta mai bibin ce mai wa qalat taymiyah إنه لا يمر بالقلب حال أقول إن كان أهل الجنة في مثل حالنا إنهم في عيش طيب مالك قلب تيمية ابن تيمية يجي مصر ابن تيمية ملك من الشهر يجي شيخ الإسلام هم أتبوك سيد تيمية ما قال الإسلام ما قلت عبد الله آه. شو الإسلام بن تيمية مكسر أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي Shura Sami Jami'a babban malami ne wanda ko ina ana ji da shi tun wucewar shi kuma babban malami ne sanannen malami ne shuri malami ta kowane gehe ta gehen karatun tauhidi da akida ta gehen karatun fikihu ta gehen filosofi ta gehen waye yanzu a jami'o'in turai akwai waɗanda akwai turawa da ba musulmi ba amma su su sun yi takasusi ne sun yi specialization na ibn taymiya mutum ba musulmi ba ne amma me kanta ya kai professor ne nan na ibn taymiya kamar da samun professor na kaza ya kai wannan matsayi akwai su a philosophy akwai su a theology akwai su a ko'ina saboda ibn taymiya da babban Allah ubangiji ya ba shi kwakwalwa mai kyau Allah ya ba shi kwakwalwa mai kyau kuma mai rike abubuwa kuma Allah ya ba shi rashin tsoro Allah ya ba shi ilimin addini Allah ya ba shi kuma bauta da tsoron Allah ciki yake wannan magana yake cewa innahu la yamuru bil qalbi halun ya ce zuciyata tana shiga cikin wani hali wata rai saboda jin daɗin bautar Allah a ƙulu haɗin ce in kana azul jannati fi mithli halina in a aljanna suna cikin wannan jin daɗin da nake ji innahum fi aishin tayyib lalle suna cikin jin daɗi mai daɗi rayuwa mai daɗi saboda rayuwa babu kowa sai Allah ne kawai shi ya dogara da Allah komai Allah komai ya samu Allah komai ya samu Allah ambaton Allah saboda haka yana cikin jin daɗi da yake cewa kan yan aljanna masu kusa samu wannan jin daɗi ai suna cikin jin daɗi mai kyawu wata ba wai na cewa wai abin da yake cikin yan aljanna ba ne abin da yake cewa yanzu suna cikin irin abin da yake ciki wato wannan halin da yake ciki yayi daɗin da cewa ɗan aljanna in suna cikin wannan to suna cikin jin daɗi abin da ke nufi ya aljanna suna cikin irin wannan da ya aljanna shi suna cikin jin daɗi madaukaki kun fahimta ko me yake cewa qala aidan qala aidan innahu la yamuru bil qalbi halatun yanqusu taraban min al farhi bi dhikrihi subhanahu wa ta'ala wal unsi bihi Waƙala Aizat Shulun Samin taimiyaye ya ce kuma in na hula yi mura da ƙarfi halartun wani hali yana wuce ma zuciya lokacin da ya cikin wani hali ya wasu farawal wanda zuciyan ke kaɗawa saboda jin daɗi tana rayawa saboda jin daɗi tana kaɗawa. Ya ce Aminu da fargitar jin daɗi biyu zai karya yi su ba Allah ya sai da ya ke nazintan ambaton Allah da ya ke nazintan ambaton Allah. sani hawali wani lokaci sai yana cikin wani jin daɗi zuciyar ma tana kamar rawa tana karkadawa tana jin daɗi saboda ambato Allah wani unsi bihi ala bi zikrin la ta'ma inna qulub wani unsi bihi da jin daɗi cewa na ɗebe kewa da Allah wata ina tare da Allah tunda ina ambato rai wa ana ma abu ila da ani ka gane kuna tare da Allah ina ina jin daɗin da yake kina ina tare da Allah sai ya kasance ya sa zuciyar kamar tana rawa tana jin daɗi kamar ta mana ne ce gaba وقال ابن تيمية أيضا عندما أدخل السجن وقد أغلق عندما أدخل السجن عندما أدخل السجن وقد أغلق السجان الباب فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وقال ابن تيمية أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عندما أدخل السجن لوكتين da aka sa shi أدخل إنما أدخل السجن وأدخل السجن sai kasance sujin ko Eh, inda ma udkhila sijinu lokacin da aka shigar da shi a sai kasance menene na ibn fa'il ko eh, eh lokacin da aka shigar da shi lokacin da aka shigar da shi kuma da magana ya ga kalmar da ya wasa da ita lokacin da aka shigar da shi kuma ku sai wagar kulikal sujjalul bab masu kula da sai ya ce fahuwi ba bai lahun bi suyin lahun ba ba ba zai da hudu yin rahmatu wa rahmatu wa zai hukun kuma lil azab sai ce an sa katanga tsakanin mu da su da cikin hama da waje azaba wannan da cikin kurkuku ila azaba take a cikin kurkuku sai ce inda shi hama take can ku da azaba ni kusa inda rahama take saboda mai cikin kugu eh saboda cikin zuciya ce komai yake ga nan gama da zai mana zai mana bayani abin da ya zama ganin kamar cewa rabbus tajna abu ne mai eh ya zaka ba da bai so cewa gidan yaro ya fi min don ya samu ya bauta Allah ya samu ya ambaton Allah jin daɗin da yake Allah shi cikin kamar yadda yake Allah shi yake kafi ka gane ko shi ne bauta Allah zai faɗa mana ya anjima ibn taymiya ya kai ya kawo lokacin da tatar suna ta yaki tatar suka zo wasu wasu mutane ne ana ce musu mongols tatar suna ta yakin duniya duk kowa kabilu kowa da musulmi da wanda masu duk kashewa su kai in su zo da waje kamar ya juji da majuju su kashe mutane su kashe waye su kashe mutum miliyan ɗaya su kashe a bagadada sai dai kai wa'anda basu mutu ba sun mutu saboda wari mutane da yake kawo musu wannan gari sun kashe kowa ka warin gawa ba mai tobe da jama'a warin gawa ya kai ga wancan garin sai duk su kama rashin lafiya su kuma su mutu saboda warin gawa babu wanda kan ya kasu duniya ibn tabiya ce shi zai iya kasu ittara jama'a ittara jama'a saboda imani ne zai ce wallahi za mu samu nasara shugabanni shi ba shugaba bane ba shugabanni da sojoji suka ce insha Allah ya ce wallahi za mu samu nasara suka ce insha Allah ya ce wallahi za mu samu nasara suka ce insha Allah ya ce insha Allah tahqiqan la ta'liqan ya ce insha Allah ina mai tabbatar da samun nasara ba ina allaka ko ina da shakka saboda imani da yake da shi ya samu nasara kuma ya shugabanta ta ja samu nasara wajen yaki su waɗannan shugabannin sun yi da za su yi kauya ga waɗancan amma yanzu kuma ibn taymiya ya taimake su ya faɗa mutane a yin jihadi ya har zuka mutane aka ja jihadi da suka samu nasara suka zo kuma suka sa shi cikin koko shi ne suka zuba zaki aka rashin adalci ke suka zuka bai yana cewa me yana cewa me yana cewa wanda ya saki uku sai ya zan saki ɗaya yana da wasu abubuwa da suka suka kawo suka sa shi

وإخراجي من بلدي سياحة وسجني حلوة نعم يجي wa هو في fi يلا yana cikin gidan yayin sai yace ma za ya ma za ya falu ala ibi makiyaya ne za su yi da ni da kai da za da na farko wa aljanna ta da fadama ta duk suna cikin cikin cikin kirki da ni duk inda nake tare da ku miliyoyi ke ba wanda ke ce aje ya je aka je waje wata madama abuja aje park a jigi ko mi park da yana tare da duk inda kike tare da yake yace an nasu tubayyama duk inda nake jin da yana tare da ni inda ka tuni shahada inda sun kashe na shahada saboda kashe da kai zanta hanyar Allah ne ya ce wa ikhraji min baladi siyaha suka ce an ko kori gari ya ce zan je yawon kuri gari wuri sila kai ne <laughs> a kai ne eh, eh, inda ban saba ba a kai ne inda ban sani bai kasance can na na ga wani gari da ba na mu ba na ce wasu jini hulwa in kuma ka sani jirgi na yayi na ke kwanci da Allah sai ya yi tikafi daga ni sai Allah kare ta bauta ce ya shiga da an karama da jama'a da za su zo su dame ni sai irin wannan ta kaga ya yi duk abin da Allah ya yanke mai baya ji ba duk abin da mutane suka yi gare shi sai ji ba alheri duk abin da kuka yi kuje ku ta makirci ba ku iya cutar da ni sai da abin da Allah sai da abin da Allah ya kaddara ni yaqulun ayu shay'in wajada man faqada Allah wa ayu shay'in faqada man wajada Allah la yastawiyani abadan man wajada Allah wajada kull shay'in ومن فقد الله فقد كل شيء يقولون قال يكي masu iya magana suna cewa ayyu shay'in wajada man faqada Allah wanda ya rasa Allah ne ya samu wanda bai da Allah duk abin ya samu ya ce banza da komai bai samu ba wa ayyu shay'in faqada man wajada Allah wanda ya samu Allah ne ya rasa in kana da Allah baka rasa komai ba la yastawi abada da wanda ya rasa Allah da wanda yake tare da Allah ba su taba zama daidai man wajada Allah wajada kullu shay'in wanda yake sa tare da Allah ya samu Allah ya samu komai wa man faqada Allah faqada kullu shay'in wanda ya rasa Allah kuma ya rasa komai babu abin da za ka iya yin ka Allah komai ka yi ma bai yi ba domin ka rasa rayuwa ta abada rayuwa ta jin daji rayuwa ta duniya don kai kana hankali sai ka mai da al'amuran ka ga Allah duk abin da ya samu Allah duk abin da ya rasa Allah ina tare da Allah ku je ku ta makircin ba ka ci ku komai bai yi fakiru ni jami'an sun wala tun bai duk ku je ku haɗa kai ku duk abin da za ku yi ba za ku iya min ba sai abin da Allah ya kaddara zai same ni wai kullu sallallahu alaihi wasallam يقول صلى الله عليه وسلم لأنا أقول سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يقول صلى الله عليه وسلم في كل شهر أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أنا يقول إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني سوى غير أبدا لا تقول له إيش لكن أبدا زاي أجي أجي مثال من تميل أجي أجي كم كنا تعيش سين كذا تجي نقول وتكلم الله duk abin da awajen duniya ina cikin kuka ya subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa kaga ya fi baki ya ya baki ya tsara ya ce ya fi duk abin da ya faru can waje wa wannan aka sa cikin cikin kukun na kashi cikin kukun ya rasu ya dinga karatun qur'ani ya dinga karatun qur'ani cikin kukun karatun qur'ani da ya kai ya tsara sai da ya sauka goma sha biyu ta sha uku ya zo ya ce in للمتقين في المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند ملك مقتدر الله كبير الواتي إلى كان يا ما سجن سوى الله suna cikin aljanna da korama inda wani ubangiji ba ke nan mata inda mutaki fi jannatin wani har Allah kan gare ne a sabata kuma sha uku can masu jin tsoron Allah suna cikin aljanna da kuma da kuma koramu kaga wannan ya nuna kyakkyawan kyakkyawan cikawa kenan وقال أحد السلف الأثرياء قال أحد السلف عن الأثرياء Wa musulunci wa duru wa ambaliru na akulu waya akulun wa nasha waya shafagun wa nambu waya ndurun wa lanu hasabu waya hasabun. Banan fes duman yamma yamma, ban ta magana magana, ban ta magana, ban ta magana, ban ya ce an ƙara an ya ci game da masu kuɗi wa kusuriyin yana magana gidajensu manya-manya wa duriyin da ƙananan gidaje wa amwalin da dukiyoyinsu sai ce masu kuɗi na sun karfi mu da kyauta Allah a cina na wa ya kudu na muna ci suna ci abinci ba ta gana ce bai ci abinci suna ci muna ci wa na shirabu wa ya shirabu na muna sha suna sha wa nan duru wa yin duru na muna gani suna gani amma wani hasabu wala nun hasabu wa yi hasabu kuma ji zaka ba mun hisabin dukiya su kuma za a bi hisabin dukiya kaga ilmi cewa ne mun yi da abin da Allah ya ba mu kenan kai yi da abin da Allah ya ba ka yi da Allah sai ka sai ka samu rayuwa mai kyau mutane ba za su yi ma komai ba mai waka yake cewa awwalu lailatin fil qabri tunsi usura hawarnikin wa kunuza kisra cewa dare ɗaya da zaki cikin kabari zai mantar da kai zai mantar da manya-manyan gidaje na manya-manyan sarakuna na na kisra da kuma kawunan dukkanin su manya-manyan sarakuna ne da aka yi amma ka shiga kabari ka yi zamna ko gidaje su ka zamna a rayuwar duniya ka shiga kabari da ka zamna da ya dai za ka mance da wannan ba ka cewa aka bari ka ka dinga ba labari ka dinga ba wani cikin labari a gida na gaya ma <laughs> da na bango ba zai yi ba Allah ya ce wala ji ji'tu muna furada kama khalaqnakum awwala marratin haka za ku zo muna daidai kun kamar da mun halice ku tun farko ba da dukiya aka ce ka ba dukiya za ku ba duk mai mukami ba da mukami ya kan ka ba shi za kuma ba don haka ka sa rayuwarka ta kasance wajen bauta Allah ka sa rayuwarka cikin inuwa babu wanda zai iya maka abin da Allah bai nuhu ba ba abin da zai samu ka sai abin da Allah ya nuhu a shawara ta gaba malam ce ahsan ilan nas kyauta wa mutane kyauta mutane ya ce abin da ke kawo rayuwa mai daɗi ya ce abin da ke tafiyar da damuwa rayuwa mai daɗi za mu karanta sashi ne a karatu na gaba sai mu tashi a karanta mu da mutum فإن الإحسان إلى الناس طريق واسعة من, من درك السعادة وفي حديث صحيح إن الله يقول لعبده وهو يحاسبه يوم القيامة يا ابن آدم جئت ولم تطعمني قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاء فما أطعمته أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي يا ابن آدم ظمأت فلم تسقني قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ظمئ فما أسقيته أما إنك لو أسقيته وجدت ذلك عندي يا ابن آدم مرضت فلم فلم تعودني قال كيف أعودك أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان بن فلان مريضا فما عدته أما إنك لو عدته وجدتني عنده tsaye malaka wannan dogon hadisi wannan yake wannan hadisin ya kunshe nuna kyautatawa mutane abinda ke a ahsan yana na kyautatawa mutane kyautatawa mutane yana cikin abinda ke tafiyar da damuwa yana cikin abinda ke kawo farin ciki da yalwa a rayuwa zai kawo wannan hadisai da yawa a ciki zai kawo wannan maganganu da wake da ayoyi masu nuna cewa kyautata jama'a yana cikin abinda ke kawo rayuwa mai daɗi kuma cikin abinda ke tafiyar da damuwa domin Allah yana saka wanda ya kyautata jama'a Wani dubu hadisin da zamu karanta a karatu na gaba malam ya kawo wannan dubu hadisin Allah tabaraka wataala ya cewa dan adam na ji yunwa baka ce da ni bai ce zaka ji yunwa kai ne ubangijin tarakai yace bawa na wani ya ji yunwa da ka ce da shi da zaka samu wannan lada ta ce da shi inda nake yau ya ce na samu kishirwa baka shayar da ni bai ce zan shayar da kai kai ne ubangijin tarakai ya ce bawa na wani ya ji kishirwa da ka shayar da shi da zaka samu lada inda nake wannan yana cewa ya ce wawa na wani ya rashin lafiya na yi rashi lafiya baka je ziyara ta bace a zanje ziyara kai ne ubangiji ta kai ya ce bawa na wani ya yi rashin lafiya da ka je ta shi da ka same ni can wacan Allah ya barka tare ne yana tare da talakawa yana tare da wayanda ba su da yana tare da kowa sannan wanda ya samu Allah ya samu komai wanda ya rasa Allah kuma ya rasa komai da aka kyautata ma jama'a yana da kyawu na amma mun cewa dabbobi su ma bayan Allah ne dabbobi su ma bayan Allah ne zai kawo da hadisi da ke nuna cewa dabbobi ma bayan Allah ne zai kawo da sauran su suka shiga aljanna akan kyauta ma kare duk zai kawo da wannan hadisi a cikin kuma za mu tashi a cikin karatu na gaba insha Allah a cikin shiri na gaba yanzu mala ya ba mu shawarwari kamar guda nawa yau ta farko ta ce me na wakfa yace muna kada mu samu damuwa kada mu shiga cikin bakin ciki da damuwa saboda mara lafiya zai samu lafiya mai wanda ya zunubi za a gafarta mai wanda ya lalace zai shiryu wanda ake biya bashi Allah zai bashi abin da ya bashi wanda ke cikin talauci Allah zai yalwata mai ya ba mu irin wannan shawarwari gaba sai ce aftari nafsi kamar tara Allah cikin abin da zai baka mai dadi kai dan makanka ko ka zaɓi makanka abinda Allah ya zaɓa ma in Allah ya zaɓa maka abu ka zaɓe shi ka yadda haka nan yadda ya yi ka da tsayin ka ko da gajarta ka ko da kwayin ka ko da bakin ka ko da yaren ka ko da kasarka ka yadda haka sai ka samu jin daɗin rayuwa kanka ce suka canza halitta Allah abu na gaba ya ci da kula da yadda mutane ke cutawa cutawa mutane ba za ta taɓe ka ba za ta shafe ka ba ga su ibn ya kama misali su shehu sami ibn taimiyya ya kama misali su ibrahim bin adam da abubuwan da suka ta fadi na cewa mutane suna ta suna kula maka shirin kai kana gani a alheri domin mai domin kai da babu abin da ke samun ka sai abin da Allah ya rubuta sai abin da Allah ya rubuta ma za ka iya kafa ta hannu biyu ya juya daga zama ne shari daga cikin ne zuwa zama ne alkhairi Allah ya ba mu alkhairan shi Allah ya ba rayuwa mai daɗi nan za mu dakata sai mu haɗu da ku a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون